sai abinci guzurin mutane ya kare wa'annan wannan burga mai su ta kare wannan abincinsa ya kare wannan فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع zalika كله sai abu ubai da yake to yanzu yadda za a yi wannan dai gashi mun taso tafiyan haji muke gashi nan an zo mu jidda ko madina wani an sace masa kuɗi wani sa ya kare ba dai ta bane a kai dai na bara ba ku jama'a ku da muka kuna suna je kamar ke ko ƴan uwa maimakon ana tabar da kuɗi a kai taimaka saboda kada a ga a ce gashi ɗan Najeriya ga ɗan Kano State yana tsara yana sata tana karuwanci sai abu ubai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Ubaida Amir bin Jarrah aminu hadhihi al-umma manzo Allah shahadar da ya ba shi taki da manzo Allah ba shi ne shine aminu hadhihi al-umma manzo Allah yace kai amintacce ne kai ne aminin wannan al'umma mas'ala ta sai ce to duk jama'a waɗansu jama'a abincin su ya kare guzurin su ya kare waɗansu kuma suna da ɗan kaɗan ma'ana ba zai ishi duka ba kowa ya tattara nasa ya kawo sai aka da zani ko fata ko tufa ko menene wanda ya kawo sauran dabinon da yake da shi wanda ya nemi sauran dabinon da yake da shi aka ce aka tara duka sai aka samu jaka guda biyu ko buhu biyu ko burga guda biyu ko salka guda biyu manya-manya fa kana dai tamrin aka samu dabino guda biyu buhu biyu to yaya abu ubai da zai abincin ka ne abinci na ne wannan nashi ne to amma al'umma tana tafiya da aka tara duka sai abinci ya koma karkashin abu ubai in aka wayi gari sai abin da ya raba ma kowa cikin wannan dakara فكان يقوت يقوتنا كل يوم قليلا قليلا yace kullum sai a nemi kaɗan abawa ne a nemi kaɗan abawa ne saboda jama'a duk kowa ya samu ya ya ya ya ya menene ya ji kama kogoransa ko ko makoshinsa to dabino ne ai ba ya ji kama koshi ko sai dai ya shiga ciki sai a rarraba mu kowa ya dan ji ya ji a babu da babu gara babu hatta faniya har sai da abincin ya kare aka zo ma in za aka waye gari kowa ma sai dai a bashi da bino kwaya ɗaya eh, eh, eh, mutum ɗari falam yakun yusibuna illa tamratun tamratun aka waye gari ma aka zo aka sai kowa a bashi kwaya ɗaya fa qultu wa ma tubni wa ma tubni tamratun mai riwaya ce to da bino kwaya ɗaya mai amfani me zai yi ma mutane sai ba shi labari ke faƙala yake laqad wajadna faqdaha hina fadiya sai wannan ɗaya ɗaya da karina ɗin da muka rasa ta sai da muka ji ba ثم قال سيتي ثم انتهينا الى البحر ana tafiya ana tafiya har aka je aka kai wurin teku ko gulbi ko ruwa dama suka ce sun dauki hanyar menene sahil ko me sahil gefen ruwa ko to yanzu an kai manzon Allah sai aika wayannan mutane cikin na mutane akwai manya-manyan sahabbai cikin su shugaban su sarkin su wannan shine wanda manzon Allah ce aminu hadhihi umma amma ko da suka je aka rasa abin da za kuma me suka je yi ya kyauta da Allah komai ya faru Allah da sanin Allah kuma Allah ke san yi meye ya yake kace da al'amuran sai suka kai wurin bakin ruwa din fa idza zarabi sai suka samu kifi babban kifi sai ka ce wuri sai ka ce filin dutse fa min huzarikar jaiki aljaysh samaniya asharata laylata wannan rundunan dakarar sojoji da suke mutum uku sai da suka zauna dare goma sha takwas suna cin wannan kifi yawan kifi ya isa ko ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أبلائه da aka yi mutum ɗari uku duka kwan goma sha takwas suna cin wannan yusuf ɗari uku su goma sha takwas ke nan ko ɗari uku su goma sha takwas ma'ana dubu biyar da ɗari hudu ke da za a kirga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai da aka ci aka gama sai abu bai da ce a ɗauko kafaɗa ma'ana kafaɗan kifin kashin kifin guda biyu a kafa aka kafa sa'annan sai a kawo taguwa da sirdin da ta wuce ciki ta wuce ciki ko ta tattaba da ciki ma'ana saboda yawan ciki kuma amara bi rahilatin fa ruhilat kuma marrat tahtahuma fa lam tusibhuma ina mahallu shahid na imam al-bukhari eh eh kowa ya kawo nasu aka hada shine mahallu shahid ya samu shiga قال حدثنا بشر بن ابن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل An يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا an karbo daga abu baida daga salama ya ce guzirin mutane ya ƙare wa amlaku suka shiga bukata rashin abinci فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر إبليس معنى أنا تفيا يعني من ذا الله صلى الله عليه وسلم ده جماعة suna tafiya tawaga za a je da duk sa'an da kaji ake ce manzo Allah da da sahabbai suna tafiya ko za a je aikin hajji ko za a je yakin ta da addinin Allah ba su da lokaci da za a fata ba su da aiki sai sun ga addinin Allah ya yaku albarkacin wannan ne sanadiyar haka ya zamo yanzu kana cikin garin ko a Kano ko a Nandara ko in eh, jas ko menene kana sallah irin ta manzon Allah kana da kana da zimman cewa zaka je ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar lafiya a cikin da lalaci aka yi aka shantace da jin daɗi ba a damu da tsarin addinin Allah ba dukkan mu da iyayen da kakanni mu sai da mu kuma gudawa ba haka bane duk wanda ya mutu ba gudu ya je hadu da Allah ne ya kuma shi ne ya kamata a yi wasa da addinin Allah suna cikin tafiya sai abincin su ya tsare suka bukaci abinci sai suka zo suka shawarci manzo Allah ya manzo Allah abinci ya kare ga mu da rakuma taguwa ne zai hana mu sun su taguwa mu sai eh, taguwa ne mu taguwa mu a gasa a gasa sai manzo Allah ya ba su la'ayi sai su je fa azina lahu sai manzo Allah ya ba su izini yake su je su yi haka tun da yunwa yaya za a yi ba sai a kare rai ba a fitar da rai ba to suna cikin tafiya za su zantar da wannan sai suka hadu da sayyidina Umar fa akhbaru sai suka ba labari ai abinci ne ya kare guzuri ne ya kare mutane na cikin yunwa shine muka je muka shawarci manzo Allah sai ya babu izini mu je mu suko su taguwan mu rakuman mu fa qala ma baqa'ukum ba'da iblikum sai ce to in kuka soke taguwan aka ci kuma fa bayan an koshi ba tafiya za a yi ba ya za a yi <laughs> in tafiya ta har da ku kowa zai je a galabaice ba zai rayu ba sai ya mutu فدخل على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله sai sai na Umar da suka ce izini suka karbo daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga wurin manzon Allah dan ya rishi cewa in aka yi haka nan za a zo ba za a ji daji ba gaba yanzu zafin yunwa ce zafin yunwa ne ya dame su to bayan an ci an koshi kuma kayi nauyi aiko ya za ka yi kuma tafiya na nan aiki na gaba to shi sai na Umar ya shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya manzo Allah ma baqa'uhum ba'da iblis ai in suka so tabuwa suka ci kuma wace rayuwa za su yi bayan haka ai kafin a kai inda za a je yaki a dawo har Madina sun galabaita tafiya ce mai tsawo ma'ana dama ka ce motar ka je aiki ka je kasuwa ka je masallaci ka je makaranta dan ta kare maka lafiyarka ake zirga zirga za ka yi tafiya a kar a yanzu yanzu sai ka ga abin ba zai yiwu ba to a cikin Allah ya hore maka abar hawa keke ne ko Vespa ce ko mota ce sai ka kiyaye lafiyarka ka taka sannu kada a yi abin a son zuciya ba za ka san kimar ta ba sai ran da ka rasa to da manzon Allah sayyidina Umar ya faɗa wa manzon Allah haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine manzo Allah sallallahu kuma shine shawaba shine shugaba shine afdalul khalq amma da manzo da ya faɗi haka sai na Umar zai faɗa mai sai ce to babu laifi shi a yi kira cikin jama'a kowa ya kawo sauran abincin da yake Allahu akbar yau shugaban kaza zai zartar da hukunci ka ne kace a a ga kaza kaza kaza kaza kaza ai sai an juya kujera mai rawa ne ko mai juyawa ko sa'annan a san ina za a kama ka a kafa dama haka aka shi gaban manzo sayyidina Umar ya ce zafin sa da iya hukunci sayyidina Umar kaga ganin shi kaga yayi gyara ko to sayyidina Umar yana zaune shi ma cikin halin hilafarsa aka kawo wani mutum aka ce wani ya auri mace a cikin idda bata gaba idda ba ya aure ta yace sa abin da yake nan ai kaza kaza kaza kaza sai Allah ladabtar da shi ba aure tsakanin su har abada ana zaune sai ga na ali ya zo aka ce ga abinda aka yi majalisar na umar ya sai ce a ce in dai dani ne eh, Allah ba haka za a yi ba yace yaya za a yi sai ce ai sai a biya diyan sai a biya ta sadakin ta sadakul musulmi kenan nan ta je ta cika sa iddan wancan da bata cika bai aure ta sai bayan an raba su da wannan ta je dama ai da sauran idda a kanta sai ta je ta cika sa'annan wannan da ya kike ta yi sai iddan sa in ka gama iddan wannan zai iya auren ta tana son shi na son ta sai sai na umar yake la aqala bi ardin lasa biha ya abada sai aka zantar da hukuncin haka to daga wa'ancan farko fatawa ta tafi ta yaɗu sai na umar ya zartar da dama mazhabin imam malik da ta hanyar nafi'u an Abdullahi bin umar an umar to an ji fata wanda khalifa ya yi farko wannan fatawar ta yaɗu daga baya sai na ali ya zai kawo wannan sai umar ya janye tasa fatawar ya ɗauki sai na ali akan yana cikin ɗaya ɗaya hanyoyin da sayyidina aliyu ya yi ma sayyidina umar gyara sayyidina umar ya ce la abqani lahu bi ardin lasta haya ya An aka wata mata aka ce ta yi ciki cikin zamanin sayyidina umar sayyidina na wace ta yi zina har ta yi ciki a je a je ta sayyidina aliyu ce a ba haka za a yi ba ya za a yi yace kana da wilaya da haƙƙi akan ta ɗan cikin ta ba ka da haƙƙi akan ita da kai laifin kana da wulaya kana da hakki akan ta kai ne amirin mu'minina amma dan tayin da ke cikin ta ba su in aka je aka je sai ka muku dan fa to ya za a yi aka ce sai a jira ta ta haihu dan me yake sa za ka ji sai ya shi ka kace ji sayyidina umar yace la abqani allah bi ardi lasta biha ya abul hasan kada allah ya wanzar da ni a inda ba sayyidina ali sai ai hukunci ai kuskure a halaka ba yadda za a yi kaji dadin ilimi ko rayuwa a cikin ilimin ba karanta addinin musulunci ba wallahi tallahi ba yadda za a yi kaji dadin rayuwa ba karanta tarihin sahabban manzo Allah ba ba yadda za a yi kaji dadin ilimi ba karanta rayuwar ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallam menene ilimi ma tukunna to da sayar na umar ya faɗi aka ce manzo Allah ce to shi kenan ma'ana yanzu da ya ba su izini kowa ya je sai kitabu wasu a'a yanzu kan ai haka na ga sabon hukunci kowa ya je kawo sauran abin da ke wurin sa wannan ya je ebo guda biyu ne kwaya uku ne aka zo aka tara ba zai isi jama'a ba sai manzo Allah ce nadi fil nasi fa ya'tuna bi fadli azwajihi yace eh, ayi kuwa ayi tela a kira cikin jama'a kowa ya kawo sauran ragowan abin da yake da shi wannan ɗaya bisa jirgin kwaya biyu wannan kwaya uku aka kawo aka tara فبسط لذلك نطع وجعلوه على nita'i sai aka shimfida fata ko ko roba ko ko tufa ko bargo ko menene aka shimfida sai wannan ya kawo kowa ya kawo aka zuba to yaya za a yi eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai irin na Abu Ubaida ne ya rarraba musu daya daya a'a وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه sai manzo Allah ya tashi yayi addu'a yace Allah ya sa albarka cikin wannan abincin kuma da'ahu bayan manzo Allah ya addu'a duk kowa ya kawo bujakkansa yanzu duk abin da kake da shi lokaci ka cika abin wannan ya ɗauko jakarsa wannan sarkaki wannan menene da menene wannan makayi ne wannan fire ne ka ce duk abin da ake da shi na sa abinci komin girmansa wannan zai ba a cika masa ya tafi wannan zai a cika masa ya tafi wannan zai a cika masa ya tafi har sai da kowa ya cika jakarsa ya tafi har ta fara sai da suka gama sun makala رسول sallallahu alaihi wasallam عليه nan manzon Allah zai ma Allah godiya wannan mu'jiza da ya masa yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anni wa anni rasulullah akwai wani shugaban da zai iya yi haka duk shugaban duniyar nan ko shugaban mulki ne ko na addini sai dai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yace wa anni ya kafi wa yake da alfahari duniya ban da manzo Allah bayan an gama wannan tsaf sai manzo Allah ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah a wata riwaya manzo Allah ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayru shakkin fi nafsihi illa dakhala al-jannah sallallahu alaihi yau haka ake tafiyar da rayuwa amma dan ka jin yunwa yau gobe wata rana ba yadda za ka sai ka ji wannan abu rayuwar duniya kada ka taba tsammanin cewa wai ba za ka samu bacin rai in ka bi Allah ma za ka ji ba daɗi in ka bi son zuciyar mutane ko suwa ne ne wallahi tallahi farkon al'amari ne za ka kaman za ka ji daɗi amma karshen al'amari sai ka ji ba daɗi kuma ba ka da ladan komai amma in ka dage ka cije ka bi Allah duk rashin jin daɗin da ka ji sai Allah yake kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaka wa la tuzlamuna aina ma takunu yudrikumul maut dama rayuwar ba yadda za a yi sai ka ji ba daɗi mutane ka bi masu son zuciyarsu gani kake suna maka za su baka abin da kake so za ka ɗan ji daɗi ka ɗan ne kaɗan ne za su yi maka yau gobe jini za ta shi kenan sai ka shiga cikin ɓacin rai ka je ka hadu da Allah kuma kana cikin ɓacin rai in ka saba ma son zuciyar mutane ko jama'a ko shugabanni ko wane ne iyaka su ce sun rike ne abinda suke da shi kwana biyu uku ka ji ba daɗi banda ka koma ga Allah bukatar ka ta biya tare da su duk da wanda ya kifa da wanda ya aka kashe da wanda ya farna da wanda ya kama ya daure da wanda ya wulakanta mutane da duk baki daya sai a wayi gari gaban wa gaban Allah madaukakin sarki kowa kuma haka hadu gaban Allah madaukakin sarki akwai mai isa akwai mai iyawa shi to mahallin shahid na imam al-bukhari anan shine me